ma iya kira rubutun kai tsaye da fadawa cikin mutuncin Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ba tun yau aka suka fara magana akan sa ba kuma ba da daga cikin manhaji na wanda daga bisani na nake akan sa bibiyar kusakuran mutane da sunan zaka yi masa raddi sai abin da ya bayyana yake buƙatar ai martani ai martani abin da baya buƙata sai ai shiru ba dukkan wanda habba wa dabba za a kula ba ba kuma dukkan wanda Yayi abu da sunan martani ne ya cancanta a shi da sunan a masa naƙadi ko a masa martani ba shi yasa zamu ga a cikin muqaddima ta Imam Muslim Allah masa rahama ya ambaci wasu mutane da suke wato ko maganganu a ilimin hadisi yace maganganu ne da ba su da kima wanda yin shuru da irin waɗannan maganin shi yafi domin yin shuru akan magana irin waɗannan yace ad ali imam imatati ya fi kira ga a kashe magana wannan mutum yace amma zarura ta kiraye magana akai da wannan zamu gane cewa ba kowace shubha ce wani zai magana ka dauka kai kai martani ba yin martanin zai bayi game shi wannan mai shubuha din ka shahara shi sakon sai kai inda bai je ba ita kuma shubuha da kuke ganin ta tana da tasiri akan zuciya musamman zuciyar awa suna cewa alqulubu dha'ifa shubahatu khaffafa zuciya aba mai rauni ita kuma shubuha aba ce da take da saurin fauce tunanin dan adam to shi yasa da maslaha ne ake yin martani ba wai komai ake wa martani ba misali wani yayi magana a wani lungu babu wanda ya san da ita kai kuma sai ka ɗauko ta ka hau da ita social media ta yiwa dama yana so magana tasa ta hau social media bai san ta yadda zai hau da ita ba in ya hau da ita kuma bai san yadda zai da yada ta ba kaga shikenan ka sauke masa nauyi ka taya shi yada barnarsa to akwai wanda kuma a social media yana can wani lungu yana ta abinsa ba wanda yake saurarar sa daga ranar da ka ce wa kai masa martani to ka daga darajarsa wanda bai ji bai ji ran mumine ya baci sannan ka jawo wasu awam daga cikin mutane masu raunin tunani da raunin ilimi a faro ce tunaninsu ka ka ƙara masa mabiya sai yasa ba komai ake wa martani ba sai idan bukata ta taso wannan shine manhaji na yana ɗaya daga cikin abin da nake faɗa da shi shine ana kan tafiya ɗaya aqida ɗaya wani saɓani na manhaji ya sa a wa juna raddi wannan ba abu ne mai kyau ba musamman irin raddukan da za su bayi ga faɗa cikin mutunci wannan ya faɗa wa wannan mutuncin wannan wannan ya faɗa cikin mutuncin wancan wannan alal itlaq kuskure ne wanda yake bai dace ba wannan rubutu ne akai a shafin su aka rubuta ka ji wani karatu kuma ba dole ne yaran nan su raina ko ba yanzu irin wannan ba dole su ringa rushe sunna ba an rubuta wannan a wancan shafi nasu mai suna damu kuma aka sanya bidiyon shek Ibrahim Aliyu Kaduna wanda yake martani ga ɗaya daga cikin ko mu wasu daga cikin 'yan madakhila waɗanda suke jifan malaminsa shek Algarkawi da cewa ba khawarije ne a wajen malam yake nuna cewa ai khawarijawa kafirai ne wato shi Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna yana da fahimtar cewa khawarij kafirai ne sai to dan me za su siffanta malamin su da khawarijanci kenan sun kafirta shi wannan shine bidiyon sa amma sai aka yanko iya gabar da ake so ba a saka magana saful ba inda za a yi masa adalci sai a bayyana cewa yana martani ne gawa yan madakhila ya ambaci waccan magana amma gabar da yace ita aka yanko aka saka kamar yadda yanzu zan saka muku bidiyon su inda suka yanko sannan kuma daga bisani in sanya muku nasa to amma gabanin nan bari mu karanci rubutun a ƙarshe yake cewa wallahi da a ce karatu suka yi akan malamin ka algar kawai yanda kake a haka dai ba za ka iya ramawa ba mu din dai da kake zagi mu ne za mu rama masa wannan fada ne cikin mutuncin mutum cewa ba za ka iya rama ba tuhumar shek ibrahim aliyu kaduna da jahilci tuhumarsa kake da rashin karatu wannan ba daidai ba ne malami mai karantarwa wanda yake da mambari na juma'a yake khutba a birnin tarayya Abuja yake da masallatai da yake gudanar da karatu ɗaliban ilimi daga gurare da dama suna zuwa malami ne daga cikin malaman da al'umma take amfanuwa da nasihohinsa akan gyaran tarbiyya da gyaran halaye a social media yana da littattafai da yake karantarwa dare da rana aka ce inda za su taɓa ka ba za ka iya ba mu ne za mu iya a takaice sun tuhume shi da gajiyawa ta ilimi su suka fi shi ilimi su suka cancanta su yi magana da haka ba zai iya ba shi yasa ce ba za ka iya ramawa ba mu din da kake zagi subhanallah ina kalubalantar alkanawi da duk masu fatawa irin ta sai ka guri ɗaya da shan Ibrahim Aliyu Kaduna ya zagi wani a manajinsa ba zagi asali ma yana faɗa ne da masu zagin wasu musamman yan ɗariƙa a bisa sun saba musu wannan shine abin da aka san ya shahara da shi kuskure ne wani mutum ya rika zagin wani ko da dan shi'a ne da cin mutuncinsa da fada da keta alfarmarsa wannan kuskuren mu ma mun yi shi a baya daga baya muka gane cewa wannan abin ba shine addini ba kuma ba shine sunna ba sunna shine a karantar da mutane sunna shine idan martani ya tashi ko mukabala ka da wani kayi amfani da uslubi na mutuntawa ko da za ka yi amfani da wasu kalamai masu kaushi kada ka sake ka sauka daga maudu'i ya zama da cewa shakhsiyar wannan mutumin kake so ka rushe kana so ka bata masa suna ko ka aibanta shi ko ka munazanta halittarsa ko ka zage shi ka faɗi wani wannan ba manhaji ne mai kyau ba da haka muna kalubalanta su su kawo inda Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya taɓa furta zagi ya zagi wani yace ba za ka iya rama ba mu din da kake zagi mu ne za mu rama masa kuma kai da kace baka magana yanzu kayi ko dan ba karatu suka yi ba zagi suka yi shi yasa karama ko jafa wannan ma'ana yana tuhumar malam kasancewar malam yana cewa shi fa baya raddi akan wannan yake cewa tunda ba karatu bane ba inda karatu ne ma'ana malam ba zai iya rama ba amma tunda zagi ne zai iya rama a a fili magana su tana lazim ta cewa Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna bai iya karatu ba amma in zagi ne ya iya Yan magana karatu ake bai iya ba amma in zagi ne ya iya duk waɗannan ba zagin malam Ibrahim Aliyu Kaduna bane malami mai daraja ba fa yaro ne sa'an ku ba a yanzu magana da muke shak Ibrahim Aliyu Kaduna yana da 'ya'ya sama da mutum talatin. billahi allazi la ilaha illahu matansa hudu yana da 'ya'ya sama da mutum talatin. yanzu haka babban ɗansa 'yan sandan Najeriya ne ba yaro ne karami ba kawai saboda kuna ganin sa a social media wala Allah ba ku je kun ziyarce shi ko kun haɗu da shi ba malami ne mai shekaru yana da furfura a fuskarsa kawai kowa da irin kyan jikin da Allah ya bashi yana cikin mutanen da sun yi shekaru amma kuma jikinsu bai ba da alamun shekaru amma ba yaro ne irin ku ba balle a ce a riƙa gaya masa irin waɗannan kalama malami ne mai shekaru mai daraja mai kima sannan kuma mutum ne wanda duk wanda ya mu'amalance shi mutum ne mai mu'amala da mutane yana da kyan hali yana ɗaya daga mafi alkhairin mutane da ni na haɗu da su a rayuwata duk wanda zai tattauna da malam Ibrahim Aliyu Kaduna kan wani wanda ya saba masa yana iya bakin kokari ya faɗi alkhairi game da wannan mutum ban taba ji ya soki wani game da wani abu da ya saba masa in zai yi magana sai dai ce abu kaza da ake kamata ya a gyara kaza ba haka ba haka ya kamata malami kamar wani ba da ka ka mu'amalanci Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna da ka san yana cikin mafi alkhairin mutane yana cikin su ta fuskar mu'amala ba ma tsarkake shi ba muna tsarkake wani bane amma kuma muna faɗin abin da ya bayyana sa sun jayi abin da kake tunani game da shi to ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala fadawa ne cikin mutuncin malam anan to da haka ce ba za ka iya ramawa ba mu din da kake zagi mu ne zamu rama masa kuma kai da kace baka magana yanzu kai ko dan ba karatu suka yi ba zagi suka shi yasa ka rama wallahi ka ji tsoron Allah ka daina saka baki cikin abin da baka sani ba a takaice ya yi magana akan kawarici a takaice malam bai sani ba bai san hukuncin khawarij ba sai aka rufe da cewa wallahi sayyidina ali bai kashe khawarij a matsayin kafirai ba wannan ba karatu bane bai alkanawi likita gashi na rubuce kuna gani ba kazafi ne musu ba yace wallahi sayyidina ali bai kashe khawarij a matsayin kafirai ba yace wannan ba karatu bane ma'ana ba ilimi bane ba a ce khawarij kafirai ne a takaice dai an jefi Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna da jahilci an jefe shi da sha bai iya karatu ba eh sannan in zagi ne ya iya in an yi karatu ba zai iya martani ba amma in zagi ne zai iya yi tunda shi ma ya iya wannan shine lazamin abin da maganganun su suke faɗi to a kamar da nace datso masa magana suka yi duk da yake a title sun ambaci waɗanda cewa an kare yana kare algar kawai amma me yasa ba saka full bidiyon sa ba dan a nuna rawaje cewa kamar Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya ɗauki wannan janibi na kafirta khawarij ne kaɗai? to sannan abin mamaki wanda daga bisani zamu ambata kafirta khawarij wani mutum ya fito a wannan lokacin a matsayinsa na mai ilimi ya ce khawarij kafirai ne ya kawo dalili kai kuma ka zo ka jefe shi da jahilci wannan shi ke tabbatar da cewa kai ne jahili saboda duk wanda yake karatu ya san cewa malamai suna da maganganu uku ne akan khawarij suna da maganganu uku ne akan khawarij abin mamaki al-Imam al-Bukhari a cewar al-Hafiz Ibn Hajar yana cikin waɗanda suka tafi akan kafirta khawarijawa to yanzu malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya kafa hujja da fahimta irin ta Bukhari sannan daga cikin malamai akwai alqadi Abubakar ibn al-Arabi ya kafirta khawarij ya kuma ce shi yafi inganci ya kawo hujjar da malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya kawo kamar yadda bayan mun saka muku bidiyon zamu kawo to kaga jifansa da jahilci da magana ba ba kan ilimi ba yana lazamta kaje waɗancan malamai. da wannan nake ganin wanda ya wannan rubutun ya jahilci waɗancan bayanan da ne a baya da haka bari in sanya muku bidiyon don kusan cewa cin amana aka aka gutsurwa malam Ibrahim Aliyu Kaduna gabar da ake so aka watsar da tushen magana din bari in sa muku bidiyon da saka saka a wayi gari wani ya zo ya ware malam ce malam khawarij ne ma'ana khawarij fa kafirai khawarij menene su ba kashe su ma lada bane khawarij menene khawarij Wannan yan tawaye khawarij yan tawaye khawarij da aka kashe zamanin aliyu da abi talib an kashe su a musulmai ko a kafirai a kafirai aka kashe su idan ka ce wani khawarij ne kafirta shi kake yi jama'a muna gane wannan kafirta shi kake yi shin wai kai wani tsarki gare ka da har za ka iya sanin wannan shine ahlus sunna wannan shi ba ahlus sunna ba kai kai ne ahlus sunna wannan shine bidiyon da suka saka a shafin alkanawi shine abin da suka saka to amma ga full karatun malam Ibrahim Aliyu Kaduna inda yake wa madakhila raddi akan miyagun kalamai da suka faɗi akan malaminsa gaba da magana sai ce ai shi garkawi ba kawarije ne ya zaɓa wa kansa hanyar khawarij don haka tun da khawarijanci ya zaɓa wa kansa kuma shi yake yi yanzu wannan yaron da yake cewa garkawi ba kawarije ne kafin a haife shi kila ma kafin a yi auren uwarsa mala yake karantar da mutane illa khawarij ana ganewa yauwa yaron da yake cewa wai algarkawi ba kawarije ne ka ji yaro karami wani wane ne baffa hotoro in gaya maka sunansa halaka ce wani wai baffa hotoro ka duba malami irin malam garkawi ka ce ba kawarije ne kenan yanzu addini ya koma naku duk wanda ba ku ba sai kun kafurta shi addini zai yiwu da haka to irin wannan in tafiya ta tafi sai an idan mun fahimci kalaman malam Ibrahim Aliyu Kaduna muka ɗauko nasu bayanan za mu gane cewa an yi attacking ɗin malam Ibrahim Aliyu Kaduna ba dan fatawa akan kafarta Khawarij ba sai dan wata manufa ta fadawa a cikin mutuncinsa kokarin zuban masa da kima hakan shi ya rufe musu ido amma in banda haka yayi martani ga wasu mutane waɗanda suka fitini malaman sunna malam Ja'far basu kyale ba shekul Albani shekna su Awwal Albani basu kyale ba Dr. Sani da duk manyan malaman mu sun fada cikin mutuncinsu sun taba nasa yayin sun taba nasa malamin yayin yi musu martani ko ba dan sun taba shak algarkawi ba dama yakan yi martani ga yan madakhila a cikin su a kwanakin baya akwai martanonin sa da yawa a gare su sai zo yana kokarin yi musu martani tare da lazumta musu wasu abubuwa na ilimi sai kai kuma kawai baka damu da wancan janibin ba ka fada cikin mutuncinsa babu haka shakka wannan rashin adalci ne karara kuma wajibi ne a ce mun fito da abin da ake tumar Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da shi da cewa wai jahilci abu na farko za mu samu cewa kafirta khawarijawa hatta shekul islam ibn taymiya ya kaito cewa sabani ne a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na 518 shekul islam ibn taymiya yana cewa fa innal ummata muttafiquna ala damil khawarij gaba ɗaya al'ummar musulmi sun hada akan jinin khawarij ya halatta ya halatta a kashe su wa tadlilihim sun yi ittifaqi akan cewa yan bid'a ne wa inna ma tanaza'u fi takfirihim kawai musulmai malamai sun yi sabani ne akan kafirta su ala qawlaini mashhuraini maganganu biyu da suka shahara fi madhhabi Malik wa Ahmad wa fi madhhabi Shafi'i madhhaban Malik Shafi'i Ahmad to daga nan sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya koro maganganun malamai waɗanda suka ce khawarij ba kafirai bane da maganganun waɗanda suka ce kafirai ne daga cikin waɗanda suka hakaito wannan magana akwai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah cikin Fathul Bari shi ma ya hakaito akwai waɗanda suka kafirta khawarija bari mu tafi kan maganar waɗanda suka kafirta khawarij din a baya ka wancan hadisin na yamruquna min ad-dini a kama yamruqu eh, sahamu min eh, min ramiya sai ya kawo yake cewa Illa bihi liman qala bi takfir al-khawarij wa huwa muqtada sani' al-bukhari haythu qaranahum bil mulhidin yace waɗanda suke kafirta khawarij sun kafa hujja da wannan hadisin sun kafa hujja da wannan hadisin akan cewa khawarij kafirai ne yace huwa muqtada sani'il bukhari kuma wannan shine abin da aikin bukhari yake lazimtawa haythu qaranahum bil mulhidin ta yanda ya hada khawarijawa da mulhidai waɗanda suke ta samuwar Allah sai Imamul al-Bukhari ya hada su guri guda a cikin Sahihul Bukhari ya musu babi ya musu babi da mulhidai da khawarij wa afrada anhum anhum al bi tarjama yan bid'ar da su kuma suke suke tawili su kuma ya ware musu tarjama mai zaman kanta to abinda da zamu duba zamu ga cewa Imam al-Bukhari a ka'idarsa fiqhun Imam al-Bukhari ba galibi eh, ana ciro shi ne a cikin tarajumul abwab suna cewa fiqhul Bukhari fi tarajumi abwabihi za a ce wannan shine mazhabar Imam al-Bukhari ko kuma zahirin Sani'ul Bukhari yake nuni da hakan amma hakan ba yana nufin ya fito ya faɗa a fili ba a'a malamai masana waye Imam al-Bukhari irin su al-Hafiz Ibn Hajar su suke ganowa shi yasa anan ibnu hajar yace wannan shine abin da maganar bukhari take lazamta saboda da ya tashi babi ga khawarijawa sai hada su da mulhidai waɗanda suke karyata samuwar Allah ma'ana kafirai haka imam al-bukhari yana da fahimtar cewa khawarij kafirai ne yace wa bidhalika saraha al-qadi abubakar bin al-arabi da wannan ne ma al-qadi abubakar ibn al-arabi dan ahlu sunna ba ibn al-arabi ba ibn al-arabi al-maliki shi ma wannan ne abin da ya sarraha ya faɗa a fili fi sharhi tirmidhi a cikin sharh Tirmidhi fa qala sahihu Ibn al-Arabi yace magana da tafi inganci annahum kuffarun kawarijawa kafirai ne inji Ibn al-Arabi magana da tafi inganci kawarijawa kafirai ne da qaulihi sallallahu alaihi wasallam yamruquna min al-islami saboda fadin manzon Allah sallallahu suna fita daga musulunci kun da yaji daidai da yanda Mal Ibrahim Aliyu Kaduna yace kawarijawa kafirai ne saboda ga annabi ya ce yamruquna min ad-dini to haka shi ma Ibn al-Arabi al-Maliki ya faɗa a cikin sharhin uh, Jami'un tirmidhi cewa mufasahihu sahihu annahum kuffarun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yamruquna min al-islami yace saboda annabi yace suna fita daga musulunci wa liqaulihi la aqtulannahum qatl adin da cewa zan kashe su irin kisan adawa wa fi lafdin thamud wa kullum minhuma inma halaka bil kufr yace dukan su da adawa da samudawa sun kafirta ne sun halaka ne ta dalilin kafirci tunda har annabi ya hada kisan su a waje guda da haka sun kafarci a wajen ibn al-arabi yace wa bi qawlihim hum sharrul khalqi Wala Yusuf, yusafu bidhalika illa al-kuffar da kuma cewar manzon Allah su ne mafi sharrin halittu kuma ba wanda ya cancanta a cewa mafi sharrin halittu sai kafare inji ibn al-arabi wa qawlihi ga wani dalilin saboda faɗin sa innahum hum khalqi ila Allah ta'ala wa li hukmihim ala kulli man khalafa mu'taqadahum bil kufri wat takhlid fi an-nar fakanu hum ahaqqa bil islam minhum wannan shine maganar sa yace dukkan su sun halaka ne ta dalilin kafirci da adawa da samudawan da haka ga khawarij aka riske kar da su waje guda da kuma hadisin da annabi yace su ne mafi sharrin mutane ba wanda za a siffanta da haka sai kafirai da faɗin manzon Allah cewa su ne mafi kyamatuwar halittu a wajen Allah wannan ma dalili ne ce da kuma hukuncin da su da kansu suke wa wanda ya saba aqidar su da cewa kafiri ne da cancanta a wuta yace da haka su suka fi cancantar kafirci kamar ibn al-arabi yana rakana zuwa ga hadisin da yace wanda ya ce wa dan uwansa kafiri to ɗayan ya koma da kalmar idan kalmar ta je idan wancan bai cancanta kafiri ba to za ta dawo kansa ne da haka khawarij sun kafirta sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali ɗaya daga cikin a'immatul arba'a sun kafirta shi sayyidina muawiyah bin abi sufyan sun kafirta shi ummul mu'minin aisha sun kafirta ta to idan kalmar ta tafi ta je kan sayyidina ali za ta haushi ba za ta haushi ba in ta je kan Muawiya za ta haushi ba za ta haushi ba in ta je kan Aisha za ta hauta ba za ta hauta ba kalmar za ta dawo ne kai tsaye kan khawarij da wannan ibn al-arabi da wasu masu ra'ayi irin wannan suka yi kafa hujja da cewa khawarijawa kafirai ne wannan dalilin kafirta sahabban da suka yi ma dalili ne akan sun kafirta sannan idan muka dauko naqid na na mutane sune shi'a ar-rawafid shin ba ma kafirta yan shi'a saboda suna kafirta sahabbai na'am da yawa daga cikin ahlus sunna suna kafarta shi'a saboda suna cewa abubakar kafiri ne umar kafiri ne matukar abubakar da umar da Uthman sun tabbata da nassin alqur'ani mutanen kirki ne sai shi'a suka kafarta su ta dalilin haka su ma suka kafirta ko dai saboda kalmar kafircin ta koma kansu waɗannan ba su cancanta ba ko saboda sun karyata nassi na alqur'ani da sunna to sai da na ali bin abi talib shi ma na cikin a'immatul arba'a wanda duk dalilan da suka zo na radiyallahu anhu akan wani sahabi shi ma tabbata akan sa duk wanda ya kafirta sayyidina Ali bin Abi Talib bayan waɗancan dalilan ko ya kafirta ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha bayan waɗancan dalilan na darajar sahabbai hukuncin sa da wanda ya kafirta Abubakar da Umar da Uthman da haka waɗannan hujjoji da yake kawo dalili ne akan fahimtar sa ta cewa khawarijawa kafirai ne suna cewa wasu su kafirai ne za su dawo ma'auta da haka yace su suka wanda aka kafirta hum ahaqqu bil islami minhu sun fi su cancanta musulunci da haka su ne kafiran yace wa mimman janaha ila zalika min a'immatil mutaakhirin na shaykh taqiyuddin subuki Subuki? ibnu hajar ce daga cikin malamai yan baya wanda ya tafi akan cewa khawarijawa kafirai ne akwai taqiyuddin ibnu subuki fa qala fi fatawihi a cikin fatawarsa yace ihtajja man kaffara al-khawarij wa gulat ar-rawafid bi takfirihim sun kafa hujja akan dalilin kafir cewa yan shi'a masu zagin sahabbai kafirai ne da khawarij kafirai ne saboda suna kafa hujja da bi takfirihim a alamar sahaba saboda suna kafarta manyan sahabban manzon Allah litadammunihi takriban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi shahadatihi lahum bil janna saboda haka yana kunshe da mai karyata annabi da yace yan aljanna ne annabi ya musu shaida da cewa yan aljanna ne su kuma sun karyata su a sun kafarta su hakan na lazamta sun karyata annabi wanda ya karyata annabi ya kafirta qala wa huwa indi ihtijajun sahih taqiyuddin ibnu ibnu subuki yake cewa wannan ni a wajena hujja ce aka kawo mai karfi kafa dalili ne mai matuƙar ƙarfi don haka waɗannan duk hujjoji ne da suke kawo da suke tabbatar da cewa khawarij kafirai ne bayan su akwai masu cewa khawarij ba kafirai bane kuma waɗannan su ne jamhuri za mu ga cewa shekul islam ibn taymiya bai tafi akan ta khawarij ba a imma da yawa daga cikin malamai inda zaka bibiye su ɗaya bayan ɗaya jumhurin su suna cewa kafirai khawarij ba kafirai bane daga cikin su akwai imamul khattabi من لتاه معالم السنن كما أن الحافظ ابن حجر يروي توتشيوا وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا من مناكحتهم وأكل ذبائهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام wannan shine abin da ya faɗa yace wa qala iyadun kadat hadhihi almas'ala takunu ashadda ishkalan inda ina min ghayriha hatta sa'ala alfaqih Abdul Haqq al-Imam maali anha fa'tadhar ya shiga wata magana ne da haka ko da suke cewa wato ko khawarij ba kafirai bane su suka fi yawa saboda wasu dalilai da suke kawowa akwai kuma suka yi magana ta uku na ce magana uku ce akai magana ta farko masu cewa kafirai ne magana ta biyu masu cewa ba kafirai bane magana ta uku masu yin tawakkufi ba za a ce khawarij kafirai bane ba kuma za a ce musulmai bane kai tsaye daga cikin su akwai al-imamu imamu imamu haramain daga cikin su akwai al-imamu ahmad dan hanbal kamar yanda wato ko al-imamu khallal ya ruwaito da isnadin sa zuwa ga hanbal a ishaq ibn hanbal ishaq ibn hanbal wanda dan amin wato ko a dan gidan ammin imamu imamu ahmad dan hanbal ne hanbal da ne a wajen dan uwan al-imamu ahmad mai suna ishaq ishaq ibn hanbal nan Ahmad ibn Hanbal shi kuma wancan Ishaq ibn Hanbal to Ishaq shine ya faɗa mai suna Hanbal ma'ana an sa masa sunan mahaifinsu don haka Hanbal bin Ishaq bin Hanbal dan dan uwan Ahmad ne ba dan aminsa ba afwan Imam al-Khallal yake cewa wa akhbarani Muhammad bin Abi Harun anna Ishaq haddathahum anna Aba Abdullah anna Aba Abdullah su'ila anil haruriyya an tambayi Imam Ahmad game da haruriyya khawarij wal mariqa da kuma mariqa duk su ne masu fita yace yukaffarun shin za a kafarta su qala u'funi an hadha min hadha wa qul kama jaa fil hadith ka rufan asiri daga wannan ka faɗi yanda ya zo a hadisi ma'ana tunda an kira su da mariƙa, kai ma ce ne masa mariƙa. duk sunan da ya zo a hadisi faɗi wannan sunan kai shiru to da wannan ne ake ganin a imam Ahmad dan Hanbal yayi tawaqqufi banda wannan akwai wasu dalilan da aka kawo kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kansa a cikin Majmu'ul Fatawa ya bayyana cewa al Ahmad dan Hanbal ya yi tawakkufi daga kafirta khawarij a wani lokaci daga cikin fatoyinsa akwai inda ya tawakkufi daga kafirta khawarij da wa da kadariya bari mu karanta maganar shekul islam a cikin majmu'ul fatawa آه يكتشوا وأما القدرية المقرون بالعلم والروافد الذين ليسوا من الغالية والجهمية والخوارج ويذكر عنه أي الإمام أحمد في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق مع, مع أن الغالب عليه التوقف عن التكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج ta ce maganarsa shakul islam ibn taymiya ya ce amma kaga yan kadariya waɗanda suka yarda da cewa Allah ya san abin da zai faru kawai suna daidai kore wani abu na kaddara ne amma wadanda suka ce Allah bai sani ba wadannan sun kafirta yan shi'a waɗanda suke zagin sahabbai yace Allah alladhina laysu min al-ghaliya waɗanda shi'awa ne amma ba su yi guluwi a shi'ancin ba suna aikata abubuwa irin na shirka da sauransu wal jahmiya da yan jahmiya da khawarij yace fa yuzkaru anhu an rawaito daga imam ahmad fi takfirihim riwayatani amma in yo riwaya biyu daga imamu ahmad shi kadai yace hadha haqiqatu qawlihi al-mutlaq amma wannan shine haƙiƙanin maganar sa yanke ma annal ghalib alaihi tawaqquf sai dai abin da yafi yafi yawa daga Imam Ahmad shine yayi tawaqqufi an takfiril qadariyya al muqirrin bil ilmi wal khawarij ma qawli ma alamu sharran min al khawarij cewa Imam Ahmad an ruwaito abin da yafi shahara shine ya kame daga ta qadariyya da da ainihin khawarij tare da cewa khawarijawa sune mafi sharrin mutane waɗannan sune maganganu guda uku da aka yi akan khawarij cewa kafirai ne cewa ba kafirai bane da kuma kamewa ba za a ce kafirai bane ba kuma za a ce musulmi bane a kira su da suna mariqa kamar da yazo a cikin hadisi na kawo waɗannan dalilai ne domin in lazimta wanda ya ce Malam Ibrahim Aliyu Kaduna ya magana ba da ilimi ba ko ya faɗi wasu maganganu in lazimta masa cewar abin da ya faɗa shi ya fi cancantar a gayawa domin idan mutum ya yi karatu ya samu karatu ya kuma bibi malamai akalla ya san cewa mas'alar kafir khawarij mas'ala ce da take mas'ala ce ta saɓani. bai kamata dan wani ya tafi akan fahimtar da Imam al-Bukhari ma Ibn Hajar yace akan ta yake fahimtar da al-Qadhi Abubakar Ibn al-Arabi yake akan ta ba a fito a ce yayi jahilci ko bai san abu ba kuskure ne wannan tare da cewa malaman da suke cewa khawarij ba kafirai bane ba saboda suna faɗin la ilaha illallah suna sallah suna azumi su ne jumhuri magana su ita ta fi shahara kuma da yawa daga cikin muhaqqiqun zuwa gare ta suka karkata to da wannan ƙarshe nake nasiha ga shi dan uwa alkanawi da masu fahimta irin wannan ta saurin kawai wani in yi magana ka ɗauko ta kace zaka masa naƙadi a riƙa natsuwa tukunna a riƙa natsuwa kada a rika gaggawa domin wani lokacin mutum zai je daba kansa wuka su waɗanda muke wa daga cikin yan bid'a abin da yake cutar su da yawa irin wannan ne gaggawar faɗin magana ba tare da bin ta ba sai ko mutum ya faɗa sai a zo a kawo masa inda ya ce babu kuma sai gata a wannan abu ne da bai dace ba da haka yana da kyau a rage zafi a rage magana ba tare da an bi diddiginta ba muna roƙon Allah subhanahu wataala da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh